حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن شهيد كلاهما دكان سؤال علي بن مصحر قال من جاب من جاب ياتي اخبرنا ابن مصحر عن الاعمش عن ابراهيم عن يارا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل علينا السلاح فليس منا babin cewa annabi duk wanda ya daukan mana makami ya taso mana baya cikin mu haddathana zuhair ibn harbi wa muhammad ibn al-musanna qala haddathana yahya wa al-qattan wa awwal sanad wa haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana abu usama wa ibn numair kullum an ubaidillah an nazih an ibn umar an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya ajiye wannan awala sana wa hadathana yahya ibn yahya wal lafzu lahu kala qara'atu ala malik annabi nabi an ibn umar annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama kala annabi ya ce man hamala alaina silaha wanda ya dauko duk wanda ya dauko muna makami ya taso muna da ya fada da mu falaysa minna to ba shi ba mu eh حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو من المقدم حدثنا إكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي من صلى علينا السيف وأن دي زاجي من تقوبي فليس منا ما يتعرض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله وعبد الله بن براج الأشعري وأبو كريب قال قالوا سكتي حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أتى من حمل علينا السلاح وأن يتوقع منا مكامية تاسو منا فليس منا باية تاردم babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam man kashana falaysa minna babin cewa annabi duk wanda ya muna magudi to ba ya tare da mu حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القواري القاري ko? haka yake ko na yi kure awala sanar wa haddathana abu al-ahwasi muhammad ibn hayyan haddathana ibn abi hazim kilahuma an suhail ibn abi salih an abihi an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace man hamala alaina silah duk wanda ya dauko makami akan mu falaysa minna ba ya tare da mu wa man gashana wanda ya muna magudi falaysa minna shi ma ba ya tare da mu ashe abubuwan da wahala don yanzu waɗanda za a kora inda za a yi taro da annabi waɗanda za a kora da yawa da yawa waɗanda za a kora kai tashi kai ma tashi kai ma tashi kai ma tashi eh? hmm. wanda ba ta sai ta koma ya gwamnati to gwamnati gona gare ta a yi dama abin duk kwaskwari ma wa da zawa da zani ya yam na ayyuru wa wa jami'an dukkan su an Isma'il mnu jafar kalam na ayyubu kalam na isma'il kala akbarani al'ala wa an abi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi marra annabi ya biya ala subratin ta'ami akan tulin abinci wato wani abinci an ka tara irin tulin nan da aka yi haka a zube shi ga bisa tamfal a zuba shi gudan tudu to annabi ya tarar da irin wannan tudu fa da khala yadahu sai tura hannunsa fi a cikin hakin fa nalat asabi'uhu albalala sai lokacin da ya tura da hannunsa ya shiga sai ya sun ka taɓo sanyin ruwa can ƙasa faƙala sai annabi ce ma haza menene wannan ya sahibar ɗan ya kai mai haƙi ƙala a sabar samawu, ya ce ruwan sama ne sun ka doke shi ya rasulun lafi ya manzon Allah ƙala sai annabi ce afala alta hu fokar ɗahani to baka juye shi wanga wanda a haka ka birkice shi ya komo sama abinci kai ya rahun nasu don mutane su gani wato ka ɗauka wannan da da ya ciki na ƙasan nan ka bincike shi ya komo da sama kwatta ya gane jikakki in za su saya su saya in ba za su saya ba su ban ma kayan ka sai annabi ce man gashe falai samiyi duk wanda kama gudi bai tare da ni an gane ku. eh yana eh? nufin bai kan sunna da hukun bai to malam duk da an kace